Wani yunkuri ne na bataliya ta gaggawa a rundunar 'yan sandan Kamaru mai suna biyar a ranar Juma'a a mararrabar Kumba wanda ya jawo hankalin mutane dubu cikin 'yan mintuna kaɗan. Gawar jagoran 'yan aware da ake yi wa laƙani da Phil Marshall na cikin wata mota kafin a bayyana shi a bainin jama'a. An jima ana neman shi bisa laifin cin zarafi da ya yi wa sojoji, hukumomi da mazauna yankin Lebiya Lem a jihar Kudu maso yamma. Bayan baiwa sojoji wahala na tsawon watanni, nasara ce wadda a cewar hukumomi ta nuna gagarumin sauyi a ma'auni na iko ga wannan makiyin da bai dace a bar shi a wannan yankin ba. Shambelen Tuwundon, shugaban yankin Meme ya ce, Si nous avons le dernier, comme ceci, qui vient d'être pris, tunda har kuka ga mun samu mun gama da wannan fil marshal kuma kun tabbatar ku sani cewa akwai sauran nofiti da tenkobo waɗanda kuma nan ba da jimawa ba zan iya tabbatar muku a matsayina na wakilin shugaban ƙasa da ministoci da kuma fara minista a nan yin sashin cewan dukkansu za a gama da su. Mazauna Lebialem suka ce sun samu kwanciyar hankali kuma za su iya komawa gidajensu bayan wahalar da suka sha a hannun Phil Marshall. Mr. Peter mazaunin Kumba shi kuma ya ce. Euh, muna gode wa Allah euh, wannan mutumin da aka kashe ya tsorata mu ya tsoratar da mu sosai a nan euh, wani lokacin dare-dare za ku je su sun fito suna ta harbe-harben bindiga a banza don haka muna godiya ga sojojin kamaru da suka taimaka har ya zama na cewa wannan mutum an gama da shi. Euh, enfin, euh, on a confiance Amma mutuwar Phil Marshall baya nufin ƙarshen rikici a yankin Ingilishin Kamaru. Suleiman Mohammed manazarcin siyasa ya ce mana. Il faut euh, du côté euh, de la crise du Nozo, le fait qu'on ait tué Phil ne voudrait pas dire que le conflit est terminé. Mafita ɗaya ce ga wannan rikicin. Ba wai a kashe yaran nan ba. Mafita ita ce a zauna a tattauna, a tattauna da su a teburi guda ɗaya. Amma mutuwar Phil Marshall ba zai sauya al'amarin ba, domin kuwa yaran an ba suna nan tafe har ila yau. don haka a samu a zauna a tattauna in ba haka ba za a yi ta kashe-kashe kuma 'ya'yan kamaru za a kashe. Wannan rikicin an fara shi ne a shekarar 2016 zuwa yanzu shekaru shida kenan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway ta bayyana cewa wannan yaƙi na Anglophone na ɗaya daga cikin rikice-rikicen da aka yi watsi da su a duniya ya aike da 'yan gudun hijira sama da dubu sittin kan hanyar zuwa makwabciyar ƙasa Najeriya tare da barin wasu a fiye da dubu ɗari bakwai da suka rasa matsugunansu. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.